Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 22 ga watan Yuni na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa jamhuriyar Nijar mazauna garin Barwa ɗaya daga cikin garuruwan jihar Difa 22 da hukumar ƙasar suka mayar da su garuruwansu na asali bayan shekaru shida suna zaman gudun hijira a birnin Difa sun koka kan matsalolin da suke fuskanta. Kama kowace ranar Laraba za a ji shirin ciwon ya mace na Aisha Ma'azu sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru amma kafin nan gasar fil Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki. jama'a salamu alaikum da fata an tashi lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfila hashim gumel Ukraine ta ba da rahoton an kai wani kazamin hari jiya talata a yankin donex a daidai lokacin da dakarun rasha ke ci gaba da samun cikakken iko a gabashin birnin. Shugaban Ukraine vladimir Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo cewa halin da sojoji ke ciki a yankin gabashin Luhansk da gaske shine mafi tsauri a yanzu. maharan kuma suna matsa lamba sosai a kan hanyar donetsk ya ce rasha ta ƙara ƙaimi wajen korar sojojin ukraine daga muhimman wurare kakakin hafsan hafsoshin sojan ƙasar ukraine ya bayyana a wani taron manema labarai ne da kullun cewa faɗan da aka gwabza a saveronex ya yi zafi inda rasha ta kai hare-hare ta sama da kuma dulgudan wuta kan maɓoyar ukraine Sojojin Rasha suna iko da kusan kashi 95 cikin ɗari na yankin Luhansk a cewar kamfanin dallancin labarai na AP. Kuma sojojin Ukraine suna rike da masana'antar sinadarai ta Azot a Saviodonex. A daidai lokacin da 'yan jarida ke ci gaba da fuskantar cin zarafi. Kasar Ghana ɗaya daga cikin wuraren da aka fi cin zarafin 'yan jarida a duniya. Sai dai gwamnatin kasar ta fara ɗaukan matakan magance wannan lamari. Ga ƙarin bayani daga wakiliyanmu Hawa Abdulkarim. Kasar Ghana dai na daga cikin kasashe a duniya da aka fi cin zarafin 'yan jaridu wanda ya sanya aikin jarida yake da matukar wahala da hatsari duk da cewa kasar na kan tafarkin dimokuradiyya, da ya kamata a sauƙaƙa tare da gyara wasu al'amura. Ministan yada labaran kasar Ghana Dr. Kojo Opo Nkrumah ya buƙaci alkalai a Ghana da su hukunta masu cin zarafin 'yan jaridu yayin da suke gudanar da ayyukansu. ministan ya ce ya kamata a ɗau matakin gaggawa domin kawo ƙarshen cin zarafin 'yan jaridu a ghana ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi a garin ho da ke yankin volta a nan ghana a wani taron horas da alkalai kan bukatar kare 'yancin kaɗin albarkacin baki da kare lafiyar 'yan jarida 'yan jarida a ghana sun shafe shekaru suna fuskantar kowane nau'in hare-hare yayin da suke gudanar da ayyukansu. regardless of who commits them. Idan muna son waɗannan ayyukan wanda a zahiri ya zama abin kunya ga demokradiyyar ƙasarmu to ya zama dole a hukunta waɗanda suke cin zarafi ko musguna wa 'yan jaridu da sauri ba tare da la'akari da wanda ya aikata ba a faɗar ministan yada labarai Mr. Kojo Opon Nkrumah. A gaida Hawa Abdulkarim. shugaba emmanuel macron ya tattauna jiya talata da jigajigan jami'in faransa a wani yunkuri na nuna cewa a shirye yake don tattaunawa bayan ƙawancensa na masu tsakatsakiyar ra'ayi ya gaza samun cikakkiyar rinjaye a zaben 'yan majalisar dokoki. Gana wadda aka yi a fada shugaban ƙasa na zuwa ne bayan Firaminista Elizabeth Bone a hukumance ta yi ta yin murabus a jiya talata, kamar yadda aka saba yi a al'adance bayan zaɓukan 'yan majalisa. Nan take Macron ya yi watsi da tayin tare da ci gaba da gudanar da gwamnati mai ci yanzu. Ƙawancen tare da Macron ya samu kujeru 245 a zaben 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a ranar Lahadi da ta gabata, inda ya gaza samar da kujeru 44 don samun rinjaya a majalisar dokokin ƙasar wato majalisar dokokin Faransa. Gamaye jam'iyyar NUPS mai sassaucin ra'ayi ta lashe kujeru 131 inda ta zama babbar jam'iyyar adawa. jam'iyyar adawa ta national rally ta samu kujeru 89 a majalisar mai wakilai 577 ta samu ƙarin kujeru 8 akan wanda ta samu a zaben baya macron ya gudanar da taruka daban-daban tare da 'yan adawa ciki har shugaban jam'iyyar republicans christian jacob da shugaban jam'iyyar socialist oliver Faux da shugabar masu ra'ayin mazan jiya marin le pen Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku mu na farko. A jamhuriyar Nijar, mazauna garin Barwa ɗaya daga cikin garuruwan jihar Difa 22 da hukumomin kasar suka mayar da su a garuruwan su na asali bayan shekaru shida suna zaman gudun hijira a birnin Difa sakamakon hare-haren 'yan Boko Haram sun gudanar da bikin cika shekara ɗaya da komawarsu. To sai dai sun koka da wasu matsaloli da suke fuskanta kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton na abubakar isa daga difa a dai tsakiyar shekarar 2021 ne hukumomin niger suka kaddamar da wani tsari na mayar da 'yan gudun hijirar jihar difa a garuruwansu na asali bayan da sun lura da zaman lafiya ya fara dawowa a garuruwa daban-daban na jihar difa da rikicin boko haram ya shafa garin barwa na ɗaya daga cikin garuruwan jihar difa 22 da aka fara mayar da mazaunansa a garuruwansu na asali shekara ɗaya kenan kenan game da haka ne mazauna garin na barwa suka shirya bikin cikon shekara ɗaya din da dawarsu waɗanda suka yi amfani da wannan damar wajen isar da wasu koke-kokensu zuwa ga hukumomin jiha a wata sanarwa da suka fitar ga dai fasarar sanarwar daga bakin arimushe ɗaya daga cikin mazaunan garin na barwa gwamnati yadda ya dauko niyya da kare rayuwar mutane da cikin kasamu muka ce wannan abun ya kara karfafa mishi gwiwa a ci gaba da shi har a kai inda ake samu biyan bukata wanda suka gama muna sojojinmu wanda yake cikin zone kinlak chad muka ce musu a kara karfafa a samu inda za su ya su zauna a cikin ko a cikin teku abin nan lakin su zauna inda za su kama ma mutane su yi musu aiki yadda ake bukata muka ce musu su kara bamu kwarin gwiwa dangance da sauran mutanen garukan da sauran masu su koma garin su su samu yadda mun ka samu. Mazaunan garin na barwa mai nisan tazarar kilomita 110 daga birnin Difa sun dogara ne da aikin noma da kuma kamun kifi a tafkin Chadi. To dai shekara ɗaya da dawowarsu ba su samu damar da gudanar da waɗannan ayyukan ba al'amarin da tilasawa akasarin su zaman kashe wando. Bulama Alhaji Manga shine mai garin Barwa. mu dama burinmu mu shiga cikin ruwan cadi mu yi noma yaranmu su kama kifi a yi kiwo shine bukatanmu amma ba mu samu zuwa cikin lakcad ba mutane mu ba abun da suna ba aikin da suna yi babban matsala ba mu shiga cikin ruwan cadi wannan babban masala kenan shine abun da babban masala. su dai matan garin na barwa sun bayyana halin da suke ciki bayan shekara ɗaya da dawowarsu binta are na ɗaya daga cikin matan bangaren tsaro alhamdulahi mun samu tsaro iyakan tsaro amma abin da yake damu mu yanzu matsalan aiki yi da mu mata yanzu ba mu da sana'a ko kana kawai muna cikin gari da muna zaune a banza yanzu abin da muke so da ai mana a ba mu abin da za mu yi sana'a da hannunmu akwai wanda suka sani sana'ar hannu kuma akwai wayanda suka sani sana'an dimki duka akwai dai sana'an da suka sani amma ba ta hanyar da za mu yi sana'an ne To kowaɗanne irin matakai ne hukumomin jihar Difa za su ɗauka domin shafewa mazaunan garin na barwa hawaye Laula Hassan Kacalla shine magajin garin Boso. To gwamnati wannan shugaban kasa tun da ya zo na farko ya ba da haɗin kai kuma ya ba da karhi shi ya sa ne yanzu muna ma sojoji godiya yanda suke ba da haɗin kai su yi komi tare kuma eh, komi dai zancen yarda ne akwai yarda sosai tsakanin jama'a da sojoji duka alhamdulillah ga suna ana ana sassare ice ga shi nan abubuwa yana ci gaba dai har ma muna samani insha Allah mutane za su koma za su yi noma su cikin lafiya dangane da kokarin da gwamnati yake yi. A yanzu haka dai akwai mazaunan garuruwan da dama na jihar Difa da ke ci gaba da zaman gudun hijira a birnin Difa. Abukar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. A gaida Abubakar Isa har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gasar fili dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Jami'an gwamnatin Amurka sun yi cikakken bayani a jiya talata kan yadda tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da abokansa na siyasa suka yi kokarin ganin an naɗa wakilan zaɓe na boge a jihohin da ya sha kaye a hannun ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden a zaben shekarar 2020. Don Trump ya ci gaba kan karagan mulki da kuma sauya jimillar ƙuri'un. Duk da cewa babu wata shaida ta magudi a kidayar ƙuri'un. Kakakin Majalisar Wakilai na Jihar Arizona na jam'iyyar Republican Rusty Bowers ya shaida wa kwamitin majalisar da ke binciken tarzomar da aka yi a babban zauren majalisar dokokin Amurka a ranar shida ga watan Janairun shekarar ta gabata. Cewa Trump ya roƙe shi ta wayar tarho sau biyu da ya yi watsi da nasarar da Biden ya samu a jihar ta yamma, amma ya ƙi amincewa. Bawas ya ce shi da kansa ya zaɓi Trump a zaɓen. amma ya faɗa masa lokacin da yake tattaunawa da shi cewa ba zan yi masa wani abu da ya saba doka ba ta hanyar naɗa wakilan bogi bayan cewa Biden ne lashe jihar da ƙuri'u sama da dubu goma. Bawas ya ce wani lauyan Trump tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani ya yi ikirarin cewa bakin haure dubu biyu ne suka kaɗa ƙuri'a ba bisa ka'ida ba a Arizona a shekarar dubu biyu da ashirin tare da matattu dubu biyar zuwa dubu shida. Lokacin da Bawas ya buƙaci hujja, Trump cewa ya yi ba shi abin da yake buƙata ruri. Daga ƙarshe Iran ta zartar da hukuncin kisa kan mutane sama da ɗari a cikin watanni ukun farko na shekarar nan ta biyu. lamarin da ke ci gaba da taɓarɓarewa a cewar wani rahoto da aka gabatar wa sakatare Janus na majalisar ɗinkin duniya a Tony guterres a jiya talata da take jawabi gaban kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a birnin geneva mataimakiyar jami'a kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya nada al-nashib ta gabatar wa guterres rahoton abubuwan da ke faruwa a iran inda ta ayyana cewa ana samun ƙaruwar kashe-kashe a ƙasar yayin da aka kashe mutane 260 a shekarar 2020 an kashe akalla mutane 310 a shekarar 2021 ciki har da mata akalla goma sha hudu in jita ta kuma ƙara da cewa a bana an ci gaba da yin hakan tsakanin ɗaya ga watan janairu zuwa ashirin ga watan maris ta ce akalla mutane ɗari da biyar ne aka kashe Yawancin su 'yan tsiraru ne a ƙasar rahoton da aka haɗa wa guterres ya yi nuni da matuƙar damuwa da ƙaruwa aiwatar da hukuncin kisa kan ƙananan laifuka gami da laifukan da suka shafi muggan ƙwayoyi in ji na da Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan wakar. Allah. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron a duk lokacin da kuke bukata a boa boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro ya kasance da shirin da ya gabata, mun fara tattaunawa da Hajiya Hassana Saminu Turaki. wacce ta nemi tsayawa takarar 'yar majalisar tarayya a mazaɓar kazaure a jihar jigawa da hajiya maryam umar kofar mata wacce ta nemi tsayawa takarar 'yar majalisar tarayya ƙarƙashin ƙaramar hukumar birni ta kano a game da dalilan da suka janyo rashin nasarar mata a zaben da gwani wanda ya gabata a jihohi inda hajiya maryam kofar mata take cewa magana ita ce dai a baki ake faɗarta amma a aikace babu ita gaskiya musamman ma a ce harkar zaɓuɓɓuka idan kika duba duk najeriya ga baki ɗaya idan aka kasa matan da suka samu dama a wannan shallake matakin jam'iyya ina tabbatar miki da kyar zaki samu kashi uku masu yi nasara to a yau za mu tashi da bayanan hajiya hassana saminu turaki wacce a makon da ya gabata na yi tuntuɓin harshen gabatar da ita da hajiya hassana tukur ai sauraro lafiya to hajji hassana kina ganin rashin sanya hannu akan dokar da yake gaban majalisa akan mata ya yi tasiri akan wannan zaɓe? ƙwararrai kuwa na in ban ce 100 ba 70% da yayi ita ita ce uwa ita ce ne ƙasan ma gaba ɗaya da sun sa hannu su ma da tafiyar abubuwan nasu da ya yi daidai Hajiya Maryam me kike gani ya kamata gwamnati ta yi domin tabbatar da mata sun samu dama tunda ita gwamnati yanzu da kuma jam'iyya abin da ya kamata su yi na baiwa mata dama ba su yi ba ya kamata a ce gwamnati ta ƙara yawan mukaman da take ba wa mata a gwamnati fiye da yadda take bayarwa misali idan kika duba a ce ministoci sun kai guda talatin to ya kamata a ce akalla a samu goma daga ciki mata ne tun da ba a iya ba su dama su shiga zaɓuɓɓuka su kai gacin da za su zama sun samu madaɓar iko a ɓangaren zaɓe to maimakon kwata ɗin da ake faɗa 35% ɗin to ta ɗara ma idan abu talatin ne a ware goma a ce mata ne ashirin ɗin kuma ya zama maza tunda a wancan gabar ba za a ba su dama ba to ya zama an ba su dama a na dawo gare ki hajiya hasana kina ganin za a kai ga cimma wannan manufa na samun mata a madafin iko gaskiya ba na wannan tunanin domin ai ga shugaban kasa shine uban kasa gaba daya to kuma ita macen ita ce uwar mu gaba daya mata misali iya yanda duk za ta kare mana yancin mu ta yi ta fito kamar namiji ma ta yi da a ce yanda ta boro dinnan an ba ta haɗin kai za a cimma buri mu yanzu yadda suke dan nuna mana cewa tunda in ka fito kai participating fully kan siyasar daga baya za su kira mu su ba mu dan wani matsayi to kuma sauran matsayoyin yaushe yaushe za a ce naga a afirka har da shugabar kasa mace sannan a us akwai mace mataimakiyar shugaban kasa to mu yaushe za su ba mu wani yanci kullun zance ake hajiya maryam wasu suna korafin rashin tallafin mata da suka haye manyan kujeru menene ra'ayinki a alhamdulillah kowace tana bakin iyawata kawai dai na so a ce su ringa koma baya suna duba cewar kujerun da suke kai ya kamata a ce dukkanin abubuwan da suke su zamanto tociya suna wakiltar mata ne a dukkanin kujeru kuma dukkanin wani abubuwa da za su nada wanda yake ta hannunsu wanda suna da dama da iko ya kasance cewa kashi casa'in bisa ɗari a ce mata suke sawa ta haka ne zai sa matan mu ƙara yawa daga cikin kujerun da ake da bukata idan ni na mace minista na ɗauko pa na na sa namiji na ɗauko sa na na sa namiji na ɗauki advisor na na sa namiji na ɗauki legal advisor na dukkanin wa'annan mukaman da suke kusa da ni na ya mace na ɗauki maza kin ga ban taimaki mata a bangare na ba ya kamata a ce duk wa'anda za su zo kusa da ni mata ne taka ne zai sa matan su sake samu mun yawa sannan kuma a ƙara mana karfin gwiwar da za mu kai gaci nan gaba a ce an samu mata sun shiga gwamnati da kuma harkoki na siyasa fiye da yadda muke yi a wannan gar. Hajji Hassana? Ya danganta da environment ɗin da matan suke. Wata id experience ɗin da ka samu shi za ka adar. Akwai mata da in sun kai mowar da za su yi tausayawa na ƙasa su jawo su a jikinsu. Ba sa yi. Duk sanda ɗaukaka ta zo a ɗabi'ar ɗan adam duk sanda ya zo ya gan shi da wata ɗaukaka ko ta wani ɗaya ce sai wanda ya jajirce yake zama da cikin nutsuwarsa nakan sha faɗar haka ba na yarda da addinin mutum ba na yarda da kyautatawarsa sai na ga yana da wadata ya tsaya tsaf to wasu matan abin da yake kawo su kyamace mu in ka kai wani babban matsayi na ƙasa da wadata da talauci duk jarabawa ubangiji ce in allah ya baka ya baka ne ya ga ya zaka tafiyar da rayuwa idan ma ya hana ka ilau ya zaka tafiyar da rayuwa wata yar uwarta ce ma me bi tare suka yi wasan ƙasa tare suka tashi ko kuma tare suka yi secondary school amma daga karshe ita Allah ya kai ta wani matsayi ita kuma wannan kowa da ajin da Allah yake ajiye shi to sai ta amfani da wannan dama sai ta ga kamar ita ai ko karfinta ne ya bata ko iliminta ne ya bata inda muna jan matan namu marasa karfi a jikinmu ba mu kyamace su ba to ranar da za su goya mana bayan ba wai ina bulemin wasu matan duka haka suke ba a'a akwai wanda su suna yi ma a boye ba a sani ba amma akwai matan ba da suke da wannan raunin ko kin shiga gidan wani mai karfi ko kuma ke ce Allah ya ba ma karfin in ba ka ja mutum lokacin da ya kamata ka jawo shi ba to akwai ranar da yana da amfani Allah bai taɓa halittarsa haka kawai so akwai kuskure har yanzu gare ki hajjiya maryam an samu mace guda da ta yi nasarar kasancewa 'yar takarar jam'iyyarta wasu kalubale kike hange za ta fuskanta na jin arewa ne kawai a wannan karan aka yi dace aka yi sa'a su ma kuma na tabbatar ba su farga ba da lokacin mazan sun farga cewar macen za ta iya tasiri na tabbatar da cewa duk wani hanya za a iya bi a dakile a tabbatar da cewa bata kai ga nasara ba ya allahu za ta yi duba da cewa jihar adamawa jiha ne da take kunshe da mutane kala-kala da al'adu iri-iri kuma na tabbatar da cewa aisha binani tana da karfi kuma mace ce mai tausayi mai kokarin kyautatawa al'umma na tabbatar da wannan shi ba ta dama ta kasance a matsayin da take so na tabbatar da cewa in allah ya yarda yadda ta samu nasara a karon farko za ta iya samu a karo na biyu duk da dai na san tana da kalubale musamman ganin yadda shi alhaji atiku abubakar wazirin adamawa ya kasance shi ne dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar pdp kuma na san cewa tun a baya dukkanin jam'iyyar da atiku yake kusan ita take kafa gwamnatin jiha a adamawa amma wannan ba zai hana ba allah yana nan kuma na san al'ummar da suka zaɓe ta suna nan za su ba ta gudunmawa kuma mu ma da muke gefe za mu ba ta dan ni kaina ina tabbatar miki da cewar in dai ba wani dalili ba kaina zan je jihar adamawa domin ganin na kare mata ƙuri'arta da za ta iya samu dan ganin an samu canji da sauyi a najeriya an samar da wani abu da ba a taɓa sa ba hajiya hassana kina gani kuɗi ya taka rawa a zaben fidda gwanin da aka gabatar eh to duka biyu gwamnati a ita ta sa na can suka naɗa su su kuma wanda suka naɗa ai suna ma gwamnati biyayya ba wai ci aka jama'an gari ku zo ku zaɓi delegates ba a hukumance aka zaɓe su na farko kaga za su yi wannan biyayya sannan sai aka dubi situation na ƙasa ba wai ci aka yi ba mu na da arziki to amma saboda yanayi kuma ba a wayan musu da kai ba don ba yawanci ba wayayyin ba ne ban ce duka kuɗi ya taka rawa domin daga ƙarshe ciniki aka rinƙa yi kuma kun gani wannan ya taya wannan kaza wannan ya taya wannan kaza wanda shine babban hadarin ni na ji kunya a ce a ƙasar waje in akwai wani da zai kai wannan abin da ya rinka faruwa ana nunawa an sai wani kaza wani ya ba da kaza ni duk sanda ɗan ƙasa ta yi abin kunya ni ma kunya kama ni take ba wai iya kuɗin ba ai dariya ai komai muna kamar rage ma kanmu daraja a idan duniya gaskiya kuɗi ya yi tasiri kashi tamanin mu dawo baya kamar shiga cikin jama'ar muna wayan musu da kai ba sai lokacin zaɓe ba domin in an ce rana ɗaya ka koya mutum ilimi wani kwakwalwar shi sai ka shekara bai ɗauka ba ko dai a ware wani programs da za a rinka yi ana tara mata ana wayan musu da kai su ma mazan ko so ɗaya a wata ne ko so biyu a wata ne ita local governments ciyamomi su shigo ciki in dan Allah ake mulki gwamna ya ba su dama yana gudun na sama. Tommy Suraro A nan za mu ja labulen shirin ciwon mace a yau. Sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya yi mana aran rai. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya. A gaida Aisha Ma'azu Yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridin Kamaru. shirin da namu na wannan makon ne da jaridar The Guardian ta kasar jamhuriyar Kamaru an da turoto mana cewar yanzu dai a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru sojoji da masu dauke da bindigogi suna ta artabu a tsakanin su kasancewar yan awaren sun ce ba za su bari boli ya hau ba sai dai an bangaren Ingilishi da bangaren Faransancin kasar Kamaru jaridar Le kuma cewa ta ce a halin yanzu dai yan adawa kasar jamhuriyar Kamaru suna ta samun takun saka tsakanin su kasancewar zaɓe yana nema ya karatu a ƙasar kamaru yanzu dai ana nema su haɗe kansu amma abin ya faskara jaridar the guardian post kuma ta ƙasar jamhuriyar kamaru ita kuma ta mana bayani cewar a halin yanzu dai ministan lafiya na ƙasar jamhuriyar kamaru yana ci gaba da yayata irin abubuwan da suke faruwa musa da malashi an da ya ce cutar kwalara tana neman kawo matsala a ƙasar jamhuriyar kamaru an da yanzu haka mutane sama da miliyan ɗaya ɗari biyar ne suka rasa rayuwarsu a jihohi goma na ƙasar kamaru kamar yadda alƙalamar lissafi suka zana sai kuma jaridar da mai saje ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma cewa ta yi shugaba biya yana ƙoƙarin fita ƙasashen waje domin neman lafiyarsa shugaban da yi yanzu ya da shekaru tamanin da 'yan kai ne a duniya sannan kuma ya kwashe sama da shekaru arba'in a kan gadon mulki mulkin kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan the sport ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma cewa ta yi shugaban hukumar kwallon kafa na kasar samuel eto yana ci gaba da takulawa masu taka leda a kasar kamaru cewar a halin yanzu dai duk wanda ba zai buga kwallo tsakaninsa da allah ba zai kokari ya cire shi a cikin kungiyar kwallon kafa na kasar domin zai iya zuwa gasar cin kofin kwallon kafa da za a gudanar a ƙasar Qatar ba tare da 'yan wasa na ƙasashen ƙetare ba zai iya yi da na cikin gida. Za mu kammala shafin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar da Sahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta ci gaba da cewa har yanzu dai maharan Boko Haram suna ta ci gaba da kai hare-hare a jihar Arewa mai nisa musamman ma a kan iyakar ƙasar Kamaru da tarayyar Najeriya da kuma ƙasar jamhuriyar Chadi yanzu dai ana ganin cewar sauran gyauran na boko haram sun karato ne cikin kasar kamaru da kasar chadi suna ta kashe al'ummar da ba su gani ba musamman ƙauyawa muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. ukraine ta ba da rahoton an kai wani kazamin hari jiya talata a yankin saviodonex a daidai lokacin da dakarar rasha ke ci gaba da samun cikakken iko a gabashin birnin shugaban ukraine vladimir zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo cewa halin da sojoji ke ciki a yankin gabashin luhansk da gaske shine mafi tsauri a yanzu maharan kuma suna matsa lamba sosai akan hanyar donetsk Shugaba Emmanuel Macron ya tattauna jiya talata da jigajigan jam'iyyun Faransa a wani yunkuri na nuna cewa a shirye yake don tattaunawa bayan ƙawancensa na masu tsakatsakiyar ra'ayi ya gaza samun cikakken rinjaye a zaben 'yan majalisar dokoki. Gana wadda aka yi a fada shugaban ƙasa na zuwa ne bayan Firaminista Elizabeth Bone a hukumance ta yi ta yin murabus a jiya talata, kamar yadda aka saba yi a al'adance bayan zaɓukan 'yan majalisa. nan take macron ya yi watsi da tayin tare da ci gaba da gudanar da gwamnati mai ci yanzu jami'an gwamnatin amurka sun yi cikakken bayani a jiya talata kan yadda tsohon shugaban kasar donald trump da abokansa na siyasa su kai kokarin ganin an naɗa wakilan zaɓe na boge a jihohin da ya sha kaye a hannun ɗan jam'iyyar democrat joe biden a zaben shekarar 2020 don trump ya ci gaba kan karagan mulki da kuma sauya jimillar ƙuri'un. duk da cewa babu wata shaida ta maguɗi a kidayar ƙuri'un. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfila Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauki da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.